Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ibrahim kalmasi garba ne tare da hanifu kabir isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau alhamis 22 ga watan satumba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanun labarai shugaban amurka joe biden ya soki vladimir putin kan mamayar da ya yi wa ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren majalisar ɗinkin duniya fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba vladimir putin ya yi na yunkurin sanya fararen hula su yaƙi a ukraine babbar mai shigar da kara a jihar new york ta tuhumi tsohon shugaban amurka donald trump da abokan hulɗarsa na duniya da uku daga cikin 'ya'yansa To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za mu fara yada zango a birnin New York inda jigajigan duniya ke ci gaba da gabatar da jawabai ciki har da shugaban Ukraine in ji punishment. ya ce an aikata laifi a kan ukraine kuma muna buƙatar a an aikata laifi a kan iyakokin ƙasarmu an aikata laifi a kan rayukan al'ummarmu an aikata laifin cin mutuncin mata da mazanmu. Za kuma mu nufi yankin arewa mai nisa a Ghana inda ake tafka rikicin kabilanci a Baku. kuma bayan wannan abu ma ko yaro ko mace wo aka samu da aka shi faɗan ba kunnan policies na cikin shi sosai sosai kamar kowane asibahin ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka joe biden ya soki vladimir putin kan mamayar da ya yi wa ukraine a jawabinsa da ya gabatar a zauren majalisar ɗinkin duniya yayin da shugaban na rasha yake ƙara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya. Da yake jawabi ga taron shekara-shekara na Majalisar Dinkin Duniya Anga a New York da safiyar Laraba, Biden ya yi amfani da gadibin jawabinsa wajen yin Allah wadai da Moscow. a wani abu da ba a taba gani ba tun bayan da rashar ta mamaye ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu sa'o'i gabanin shugabannin duniya su hallara a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya shugaba putin ya sanar da wani gangamin kiran fararen hula dubu ɗari uku da suka samu horon sojoji inda ya sha alwashin bin duk wata hanya wajen ganin ya kare ƙasarsa lamarin da ya haifar da fargabar yiwuwar amfani da makamin nukiliya biden ya soki barazanar da putin ya yi ta amfani da makamin nukiliya akan nahiyar turai inda ya kwatanta lamarin a matsayin yin watsi da hakkin da ya rataya a wuyansa na dakile yaduwar makamin nukiliya wanda kasashen duniya suka rattaba hannu a kai a halin da ake ciki kuma fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba vladimir putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yi yaƙi a ukraine kamar yadda wata kungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar laraba kungiyar sa ido ta ovd info ta kirga akalla mutane 1332 da aka tsare a gangamen da aka gudanar a birane 38 na kasar bayan jawabin da putin ya yi da safiyar jiya laraba ga al'ummar kasar Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka yi a Rasha tun bayan wacce ta ɓarke bayan sanar da tsoma bakin da Moscow ta yi a Ukraine a watan Fabrairu. Babbar mai shigar da ƙara a jihar New York ta tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump da abokan hulɗar kasuwancinsa na duniya da uku daga cikin 'ya'yansa manya da hannu a wata gagarumar zamba ta fiye da shekaru goma ta hanyar ƙara darajar kadarorinsu na biliyoyin daloli don amfanin kansu. A wata ƙara mai shafuka 220 da aka shigar a kotun kolin jihar New York, babban mai shigar da ƙarar jihar, Letitia James, ta zargi tsohon shugaban na Amurka da yin ƙarya akai-akai kan bayanin kuɗinsa inda ya ƙara darajar kadarorinsa don samun amfani a harkokin kasuwancinsa don samun lamunin banki da kimar inshora yayin da kuma yake rage kimar wasu takaddunsa don samun rangwame a fannin haraji. James ta ce Trump ya samu dala miliyan 250 na kudaden da bai dace ba, kudin da a yanzu take son kamfanin na Trump Organization ya sadaukar. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin New York na nan Amurka. inda shugabannin ƙasashen duniya sama da ɗari ke ci gaba da taro a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga new york din ga sarfilo hashin gomel jiya laraba shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya buƙaci shugabannin kasashen duniya da su ɗora wa rasha alhakin kai wa al'ummar ƙasar sahari na tsawon watanni a jawabin da ya a zauren majalisar ɗinkin duniya gaban takwarorinsa shugabannin ƙasashen duniya a crime has been committed against ukraine and we demand just punishment ya ce an aikata laifi a kan ukraine kuma muna buƙatar a yi hukunci an aikata laifi a kan iyakokin ƙasarmu an aikata laifi a kan rayukan al'ummanmu an aikata laifin cin mutuncin mata da mazanmu a nashi jawabin shugaban amurka joe biden ya zargi rasha da keta dokokin majalisar ɗinkin duniya Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Ba tare da jin kunya ba, Rasha ta ke da ƙa'idojin yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ba abin da ya fi mahimmanci fiye da haramcin da aka yi wa ƙasashen da ke kwatar yankin makwabtansu da ƙarfi. Again, har ila yau shugaba putin ya yi barazanar nukiliya a fili a akan turai tare da yin watsi da nauyin da ya rataya a wuyan gwamnatinsa duk da yake bai ambaci rasha a nashi jawabin ba shugaban najeriya muhammadu buhari ya ja kunne don a kaucewa fadawa bala'i a duniya the danger of escalation of the war in ukraine further justifies nigeria's resolute course Ya ce haɗarin da ke tattare da yakin da ake a Ukraine ya ƙara ta'abbar da tsayuwar daka na kiraye-kirayen da Najeriya ke na tabbatar da duniya ba ta da makaman nukiliya da kuma samar da yarjejeniyar cinikin makamai waɗanda kuma su ne matakan da suka dace don hana bil'adama faɗawa bala'i a duniya. Bayan kammala jawabin da shugaban Najeriya ya yi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniyar, na ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da suka zo nan birnin new york jawabi da shugaba buhari ya yi jawabi ne na karshe kuma mai ɗan ban tausayi da sosa zuciya da ya tabbatar ma ainihin ita majalisa cewa wannan ne lokaci na ƙarshe ko jawabin shi na ƙarshe da zai yi majalisa a matsayin shugaban ƙasar najeriya ya tabbatar ma majalisa da duniya gaba ɗaya cewa wato daga wannan lokacin kamar yadda ya alkawalin za su yi zaɓe sahihan zaɓe kuma ba za su zauna a gwamnati ba za su ba wata gwamnati dama wadda aka zaɓa kuma za su yi tsaye su jajirce su tabbatar cewa wato an yi zaɓe sahihi wato mai gaskiya. Shugaba Buhari yau ya taɓo manya-manyan batutuwa a zauren majalisa a inda ya magana a kan yakin Ukraine da Russia wanda ya jawo hauhawar farashi ce ya yi shagube a kan shugabannin Afirka masu canja kundin tsarin mulki domin su tabbata a kan mulki ya ce mun ga illar abin da yake haifarwa sannan kuma ya tabbatar da zai yi zaɓe na gaskiya da adalci kafin tafiyarsa to ina amfani da wannan dama domin in kira ga shugaba buhari da ya saka ido gurin tabbatar da ingantaccen zaɓe na gaskiya da adalci a shekara mai zuwa. Amir Ladi kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka. Cikin ƙasashen Afirka da shugabannin za su yi jawabi gobe Alhamis idan Allah ya kai mu sun haɗa da Ghana da Kenya da Chad da kuma Gabon. Sarfil Hashin Gumel daga New York. To a gaida Abban Ibrahim ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce miliyoyin 'yan kasar pakistan na ci gaba da zama cikin mawuyacin hali da kuma buƙatar agajin gaggawa yayin da suke ƙoƙarin farfadowa daga ambaliya mafi muni da ta afkawa ƙasar cikin ƙarni guda kusan wata guda bayan bala'in ambaliya ya yi barna a pakistan manyan sassan kasar musamman a kudancin lardin sind na ci gaba da nutsewa a ƙarƙashin ruwa jami'ai sun yi gargaɗin cewa za a ɗauki tsawon watanni shida kafin ruwan ya koma baya a yankunan da lamarin ya fi kamari hukumomin jin kai na rige-rigen kai agajin gaggawa ga mutum miliyan 33 da ambaliyar ruwan ta shafa amma hanyoyi da gadoji da dama sun lalace ko kuma ruwa ya tafi da su lamarin da ya katse hanyoyin kuna kaiwa ga yankuna da dama hukumomin taliban sun ba da izinin sake bude wata makarantar da ba ta gwamnati ba a lardin herat da ke yammacin kasar afghanistan inda 'yan mata za su koyi ilimin kwamfuta An rufe makarantar ne sakamakon kwacin mulki da 'yan Taliban suka yi a Afghanistan a bara. Fiye da ɗalibai 350 ne suka riga suka nemi shiga makarantar amma 200 ne kawai za su shiga. Za a shigar da su a cikin shirin koyon zane-zane na shekara guda wanda zai fara a ƙarshen watan Satumba a cewar Fareshte Farog wacce ta kafa kuma shugabar shirin Code to Inspire. ƙungiya mai zaman kanta wacce ke gudanar da makarantar mata ta farko a afghanistan yayin da ƙungiyar mai zaman kanta ke aiki a afghanistan tun a shekarar 2015 ya zama mata dole sai da ta sabunta rajista a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin taliban don sake buɗe makarantar. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo maku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu gana inda ake ci gaba da fama da rigingimu a Baku na yankin Arewa mai nisa tuni dai ministan tsaron kasar ambrose daly ya gaya ma manema labarai cewa ana shirin daukar kwararan matakai hamza adams gare ka Wannan ne jawabin da ministan tsaron cikin gida a kasar Ghana Ambrose Dare ya gabatar yayin ganawarsu da manema labaru a inda yake jaddada kokarin da gwamnati ke yi na neman tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a sassan fadin kasar musamman a jihohin arewa mai nisa. Sokacin nasa na zuwa ne yayin da rikicin kabilanci a yankin Boko na jihar Arewa maso gabashin kasar ya yi tsananin gaske abinda ya tilasa wa ɗaruruwan al'umman yankin ficewa matsugunin domin neman mafaka a kudancin kasar. Malam Rufai mazauni a Boko da rikicin din ya tilasta masa ficewa zuwa kudancin kasar na bukatar da gwamnati da ta taimaka musu. Gudu na zo da abokaina da kannina ba mun bar iyaye mu kuma wallahi gaskiya ina daga cikin ina cikin fargaba sosai sosai. Muna roko ne manya su shiga cikin magana su gyara magana mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu. Masu ruwa da saki dai na bada shawara bisa matakan da suke ganin muddan gwamnati ta ɗauka zai iya kawo karshen wannan rikici. Malam Usman Muhammad Mansur babban jami'i ne mai wakiltan ofis din limancin kasar Ghana a fadar sufeto janar din dakarun 'yan sandan kasar ya ce muddin ana bukatan kawo karshen wannan matsala da ya kici yake cinyewa sai an kawar da siyasa gaba ɗaya a cikin ta sai dai ya fara ma da batun harin baya-bayan nan da ya shafi wasu matafiya ciki har da wata makauniya. Mutane sun fito cikin gari ne za su san kai. San kansu kuma ba gane ba ne Togo ne za su te neman abun da za su ci. Mutum ya iya da tsoron Allah ya iya kashe har makauniya da yaro duka. Driver duka sun ji ciwo. Ba mutane mutane da suka ji ciwo a kalla sun fi takwas suna kwanci hospital yanzu hakan wanda kuma suna cikin critical condition kuma bayan wannan abu ma ko yaro ko mace aka samu ya kamata a kashe faɗan ba nan politics na cikin shi sosai sosai in aka cire waɗannan abubuwa aka ce police su yi aikin su alhaji hamza na baka bakwai guda garin ya yi mus shi kuwa malam irbad ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya ce manya-manyan sarakai da ina kyautata zato da gwamnati ta bar sun kawo bincike da kuma irin gwagwarmayan da ake yi na security deployment da aka zuba jami'an tsaro wurin nan. Na yi wannan kuma aka involve matasa kai. Amma dai da bar ma 'yan siyasa kawai su suna da nasu maslaha abin zai wuya. Sai dai kuwa Shak Salman Muhammad Alhassan mamba ne a majalisar wanzar da zaman lafiya ta kasa. Yanzu haka da muke magana suna cikin kefi shine eh, an yi tashin hankali aka yi halbe-halbe har mutane suka mutu ciki. Peace Council ta tashi tashi ta gamu da eh, sarakai ta tashi ta gamu da samari ta tashi an gamu da yane waɗanda suka zama mps an shiga cikin amma hawa yau ana cikin kokari ba samu dai yadda za a yi wanga abu yanke ba saboda ni yanzu ba al'amarin sarakai ba ne al'amarin wasu mutane ne da kowa na da abin da shi yake nema akwai waɗanda su suna jin daɗi domin sun san da makamai na halbe-halbe waɗansu kuma suna jin daɗi saboda tun da suna da wani ajiyayya da waɗansu ana neman a rama musu yanzu haka abin da ya zama abin damuwa ke da. rikicin yankin dai na ci gaba da mai da hannun agogo baya a kokarin da gwamnati ke yi na neman tabbatar da ci gaba a yankin sabida malaman makarantu da dama sun tsere kazalika ɗaruruwan al'umma ma sun sauya muskunai domin tabbatar da cewa sun samu kwanciyar hankali hamza al'adar muryar Amurka kuma si Ghana. To a gaida Hamza, a shirinmu na hantsi za a ji wannan. Sokoto kamar yadda ka sani a ko'ina a Najeriya abinda duk muke ganowa kusan ɗaya ne a ko'ina. Akwai inda za ka gani an yi anda a fomin na project wanda za mu yi na kudin kamar yadda muka yi a Dange Shuni about two months ago eh, na wani water project and sanitation. The same thing wata hudu baya a nan Sokoto mun silin premises a Kebbe mun inshuwarin an rarraba kayayyakin empowerment su pumping machine fertilizer a motorcycles bara mun yi irin wannan aikin agada to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kam ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allahu ni kai daɗin duniya menene duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Duk da kiraye-kirayen da gwamnatoci da kungiyoyi ke yi domin gane da al'ummomi illolin da ke tattare da ɗabi'ar bautar da yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa. Bincike na nuni da cewa har yanzu bata canza zane ba lamarin da ake dangantawa da tarin dalilai masu nasaba da jahilci ko al'adu da matsalolin tattalin arziki. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake fama da wannan matsala da saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu inda a wasu yankuna ake tura yara ƙanana su yi aiki domin sauro mahaifansu kuɗaɗen kashewa ko kuma na ɗaukar ɗawainiyar iyali. Lamarin da ya sa wasu iyaye ke ba da 'ya'yansu haya zuwa ƙasashen waje da nufin neman kuɗi. Haka kuma ake ci gaba da samun kwararar ƙananan yaran matan karkara. zuwa manyan biranen kasar domin su aikatau ko kuma wasu ayyukan da ba su dace da masu kananan shekaru ba. Wannan ya sa shirin domin iyali ya shirya tattaunawar musamman da masu ruwa da tsaki akan maganar kare hakkokin yara da nufin neman hanyar shawo kan wannan matsalar. Bari in hanan taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma. Shin ya girman wannan matsala ta bautar da yara yake a Nishar? Me ke mafarin wannan al'amari? sannan ta wace hanya za a kawo ƙarshen bautar da yara wasu kenan daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa a wannan shiri tare da bakin da muka gayyato waɗanda suka hada da bashar mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin kwararren hula na rezo esperance sannan akwai malam ibrahim musa editan jaridar laru de ɗaya daga cikin jaridu masu zaman kansu a nan jamhuriyar niger malam bashar bari mu fara da kai shin yaya za a kwatanta wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi karfinsu kamar yadda ake faɗa a da faransance cewa le travail des enfants eh, lalle al'amarin eh, haramtaccen aikin yara abu ne wanda har yanzu yake kasancewa eh, gaskiya ne a Eh, nahiyar Nijar ko in ce Afirka ma baki daya. To lalle ana ganin shi ta fannoni daban-daban. Eh, akwai fannoni wannan na barace-barace wanda ka sani wanda mutane suke zuwa suna ko yara ƙanana suna amfani da su wajen eh, kamar mi ake cewa wannan bara akwai na fannoni na aikin gida kama wannan 'yan aiki wanda suke zuwa tun suna 'yan masu aikatau ko eh, kuma eh, boyi-boyi na gida eh, wanda za ka gani yaro tun shekara goma zuwa shekara sha uku yana yini ya yi aiki ya yi dare yana aiki wanda ya yi ƙarfin shi yadda yadda ake zato sannan akwai wajen aiki haka na yau da kullum kama a ce wani aikin makanika ko wani aikin eh, wato aikin karhi aikin karhi ko na kamakihi da sauransu to abin da nake so a gane ba aikin yara ba ne ake yaƙi da shi amma haramtaccen aikin yara shine ake yaƙi da shi aikin yara doka a nan nijar ta ba da dama cewa yaro in ya kai shekara goma sha biyar Eh, zuwa sha shida yana iya shiga tafarkin ma'aikata amma aikin nashi ya bambanta da na manya saboda ƙarfin shi bai kai ba hankalin shi bai kai ba ana iya a bashi aiki daidai ƙarfin shi kuma daidai fahimtar shi kuma daidai shekarun shi e, kuma na biyu akwai e, yadda ake koya ma yaro aiki kama kaga mahauci wani makeri ko wani mai kamun kihi ba za ka hana shi ba ya ta ya koya ma ɗan shi aikin da yake yi na yau da kullum saboda kama a turanci ana ce mashi socialization kenan mutum ya koya ma kamar mataki ne na shigar da eh, shi cikin farkin ta farkin shi vala zamantakewar al'umma to kenan wannan din ya kamata a yi a yi zamanto an yi shi cikin an yi amfani da shi shekarun yaron kuma da hankalin shi ka a yi abin da zai yi karhin gagga jikin shi wanda za ya sa jikin nashi ya lalace eh, har ya kai ma lokacin da zai zama latizan koko zai zama inda ya isa din ya zama to yana da aibu cikin jikin shi wanda ba zai iya ba shi dama ya yi aiki yadda ya kamata ba mm. na biyu ka a sa shi aikin da zai lalata hankalin shi wanda zai sa shi dole sai ya yi shaye-shayen kwaya da sauransu don ya samu ya huskanci wannan aikin wanda ake so a tilasta mashi kan aikin ya haikashin shi na uku ya zamanto ba aiki ba ne wanda ake sa shi don a samu a yi amfani da aikin shi a ci gashi a wani wuri a samu kuɗi eh a samu kuɗi to shi shine wa'annan fannonin su ne ake diba ake eh, sau da ƙawa a gani e, duk cikin irin aikin da ake sa yara babu haramtaccen aikin yara shine ake cewa pilform hmm. e, eh, kenan pilform de travail des enfants kenan wato aikin mafi eh, tsanani kenan mafi tsanani saboda yaro in ya shiga cikin wannan fannin kaga bai darasta mutane bai san daidai ba bai san abin da ba daidai ba saboda ya shiga cikin halin shaye-shaye wanda za a sa ya fuskanci wannan aikin saboda ba aiki ba ne wanda yake daidai da ƙarfin shi hmm. haka ma a yi yaro ya zo yana bara yana iya ba shi damar ya yi zaton cewa ita wannan bara ita aiki ce wadda ya kamata sana'a ce wadda ya kamata kenan ya hidda mashi ma zuciyar neman nashi na kanshi mm. kaga yanzu a kwana a tashi abun har ya kai ana keta da kasashe ana samun 'yan ƙasar Nijar wanda suke tafiya da wa'annan yaran wajen Algeria wajen Libya wajen wasu kasashe ma nan wurin har senegal har wani benin da ghana ana ganin su sai ka gani mutum mace guda da yaro biyar shida eh, tana eh, tarainiya da su kai dan saboda tsananin rashin imani wasu wai har jika yi ake a zuba masu dan kuda su rinka biyan su dan in an zo a rinka ganin ta san zama abin tausayi eh to saboda eh dan a bada kuɗi a ganin su kenan cikin wani wani mawuyacin hali cikin dauda cikin eh, bukata mm. mm, wai dan a taimaka masu kun ga to wannan shine yake kawo eh, vraiment abubuwa wanda ya kamata a sa ido bisa kansu kuma a samu a yaƙe su yadda ya kamata kun gani ai kwanaki da abin ya yi kamari eh, jirage aka tura har senegal aka je aka kwaso wa'annan mutanen aka mai da su gida saboda al'amari ne wanda da dai mu 'yan nijar ba san wannan rayuwar ba ta barace-barace kuma a ce wai dole sai an yi rayuwa da ita saboda yau a kwana a tashi wasu har sun da ta ma sana'a Ah, Mala Ibrahim Musa me kai ka fahimta game da wannan matsala ta bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi karfinsu? To, ko da yake babu wasu alƙalumma a hukumance na baya-baya waɗanda suka nuna ga kashin da ke da kwai na yara masu aiki wanda ya wuce kima ko wanda ya wuce minzanin da ya kamata a ce yaro ya yi ana iya cewa wannan al'amari akwai shi tabbat a Nijar tun da in ka diba ɓangarori daban-daban za ka ganin shi malam bashar ya ambato maka su ba koma baya zani bayan ambato su sai dai in ga yi irin illar da suke kawo masu yaran karan kansu eh, ya zama na har in ka ɗauki ɓangare kashi uku ni a launin lissahi wa'anda su ne suka yi unwani da yara kaga na ɗaya dai uwayen yaran da kansu na biyu akwai waɗanda ake badawa ga wasu su waɗanda wanda ake bada gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran ko wasu 'yan uwa ga uwayen yaran ko kuma wani malami mm. da 'yan ko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun allo. Hmm. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya inda bakin za su bayyana yadda al'adu da talauci ke kara wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. sai jagoran tattaunawa sulamin mini barma da kuma jimbe hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice To a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya soki Vladimir Putin kan mamayar da ya yi wa ukraine a jawabinsa sai ya gabatar a zauren majalisar ɗinkin duniya yayin da shugaban na rasha yake kara haɓaka ƙoƙarinsa na yaƙi da kuma yin barazanar ɗaukar fansa ta hanyar amfani da makamin nukiliya da yake jawabi ga taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya a new york da safiyar laraba biden ya yi amfani da galibin jawabinsa wajen yin allah wadai da moscow a halin da ake ciki fiye da mutum 1,300 aka kama a zanga-zangar adawa da sanarwar da shugaba vladimir putin ya yi na yunkurin sanya farar hula su yaƙi a ukraine kamar yadda wata ƙungiyar 'yan sanda ta sanar a ranar laraba ƙungiyar sa ido ta ovd info ta kirga akalla mutane 1,332 da aka tsare a gangamin da aka gudanar a birane 38 na ƙasar. bayan jawabin da Putin ya yi da safiyar jiya Laraba ga al'ummar ƙasar. To masu sauraronmu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma fa idan Allah ya kai mu an jima da hantsi kamar yadda kuka sani karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabar isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma malam jumbe hamza da ya hada sai kuma mu na yanzu carl stalin ni ibrahim kalmasi garba ke muku bata alheri wassalam